يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم يا ku mutanenmu ku amsa kiran annabi Muhammad cikin abin da ya kira ku zuwa gare shi na gaskiya kuma ku yarda shi manzo ne daga ubangijinsa sai Allah ya gafarta muku laifuffukanku kuma ya kubutar da ku daga azaba mai raɗaɗi wadda take jiran ku idan ba ku amsa zuwa ga abin da yake kiran ku zuwa gare shi daga Ubangijinsa ba.